muna kan mas'ala ta 66 muna bayani ne akan abin da ya shafi sallah akan jana'iza ko akan gawa a matsala ta kafi wannan muyi bayani ne akan abin da mai littafi ya kawo idan har ya zama liman su biyu ne za su yi mamaci sallah daga liman sai na biyunsa to ba za a jera kamar yadda ake jerawa idan za a yi sallan farali ba bi ma'ana mamu ya tsaya a daman liman a zai dawo bayan liman zai zama sahu biyu kenan liman shi kare sai kuma mamunsa shi ma shi kare aka wannan matsala muka tsaya a jiya a yau za mu tashi idan har shi ya rasu wa ya kamata ya yi masa sallah shin mutanen gidansa ya kamata su masa sallah ko ko liman ko kuma shugaba to shine mai littafi ke faɗi walwali aw na'ibuhu ahaqqu bil imamati fiha min alwali wato shugaba shine in aka ce wali shine shugaba a zamanin sahabbai khalifa shine kuma liman sarki mai ma'ana shine liman wanda haka ya mu a da aka samu a ƙasan nan daga baya ne abubuwa suka zama an sake wato sarakuna sun sake addini suka rike sarauta kawai suka bar ma addini kuma ga wasu da sarki zaka ga kaman sun zamanin zuwan musulunci a ƙasar nan ta hannun sarakuna mafi yawa su ne kuma limamai su ne alkalai to a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shine liman shine shugaba shine kuma alkali kuma abubakar radiyallahu anhu da yazo haka ne shine khalifa shine kuma liman shine alkali to haka yake tafiya har har har har har zamuna masu yawa za ga duk wanda ke jagorantar al'umma ta wanda yake da sani ga addinin musulunci da kuma shi ne a sarauta din to ne mai littafi ke faɗi walwali shugaba au na'ibuhu ko mataimakinsa a haƙƙu bil imamati ne fi cancanta ya zama liman fiha a sallan jana'iza min alwali daga wali mamacin imana shi ya fi cancanta daga ce makusanci na wannan mamaci ya zo ya masa sallah <clears throat> ko da makusancin liman ne kuwa a wani masallaci daban in ba shi ne jagora na al'ummar musulmi ba to ba shi ya cancanta yi ma dan uwansa sallah ba shugaba ne jagora shi ya kamata ya yi sallah dalilin mai littafi shine li hadisi abi hazimin qala inni la shahidun yawma mata al bin aliyu فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن الآس ويطعن في أنقه ويقول تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك وسعيد أمير على المدينة يومئذ وكان بينهم شيء kana <clears throat> سيكاو حديثي wanda imamu hakim ya Kawo hadisi imam imamul bazzar ma ya rawaito hadisi tabarani ya rawaito shi daga mutum daga hazimin yake faɗi inni la shahidun shi abi hazin kenan yake ba da labari ce ni ina halarce yawma mata alhassan bin ali ran da hassan dan aliyu ya rasu babban da na aliyu da aka fi sani yana daga cikin a'imma na shi'a shine babba hassan kafin husaini ce ina nan a lokacin da ya rasu ina halarce a madina fara'aitul husaini sai na ga husain dan uwan hassan din ɗaninsa kenan bin ali yaqulu yana faɗi mali li sa'id bin al-as sa'id dan as ana kiransa sa'id bin al bin sa'id bin al bin umayya al-umawi shine a lokacin gwamna a madina ya zama gwamna a kufa a zamanin usman bin affan radiyallahu anhu kuma yana cikin waɗanda Usmani ya wakilta su rubuta Qur'ani a zamaninsa wannan da ake kira ar-rasmul Usmani wanda muke karantawa yanzu yana cikin waɗanda suka rubuta shi Sa'id bin al-As ne kuma yayi gwamna a Madina a zamanin Muawiya lokacin da shi Hassan din ya rasu kenan a zamanin Muawiya yana gwamna a Madina yayi gwamna a Kufa a zamanin Usman bin Affan ya rasu shekara hamsin da takwas bayan hijira na annabi sallallahu alaihi wasallama shi sa'idu din lokacin da hasan ya risu kenan shi wannan abi hazim yake ba da labari ce hasan ya risu a wannan lokacin kuma sai na ga husaini dan aliyu kanin shi hasan din yana umurtan yana faɗi ma sa'id bin al-as wanda muka faɗi dan tarihinsa a gaishe yanzu yana taba sa a wuyan sai yake cewa je kai sallah bi ma'ana yana tura shi yana ingiza shi shine wa yat'anu fi unuqihi wa yaqulu taqaddam je ka gaba ka je ka baka ci gaba kai masa sallah sai laula annaha sunnatun ba don haka din sunna ne ba ma ka da ban gabatar da kai ba saboda ai sahabi ne hasan ko husain kuma sahabi ne to shi Hussein din da yake cewa ai sallah ya fi wannan ma kasancewa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam don shi wannan lokacin da annabi ya rizo yana da shekara tara kawai shi Sa'id bin al-As din shi kuma ji jika annabi ne sallallahu alaihi wasallama Hussein ya fi kusa da annabi kuma malami ne yana da ciki wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bai su shugabannin abin nan matasa a aljanna to amma bai shiga yi sallah ba sai sa gwamna ya je yayi sallah shi yasa sai ce to ba don haka din cewa shugaba shi zai sallah sunna ne da ban gabatar da gaba da ni na dan na sallah tun dan uwansa ne kuma ga shi ma sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama kuma malami an gane to yana nuna ba don sunna ba ba da ban saka a cikin ka zama kai ne liman da zaka yi ma wannan gawa ta dan uwa na sallah ba wa sa'idun amiru alal madina yawma idin sa'id kuma shine wato gwamna a madina a wannan ranan shi yasa ya gabatar da shi yau a wannan kalman da ya faɗa wa kana bainahum shay'un wato akwai wani abu a zakari saboda shi al'umawi ne an gane yana bangare bangaren shi kuma wannan Hussein shi kuma an san alawi kenan za mu ce ko to suna akwai wani abu a su wanda rashin shiri ya faru tun tun tun abin nan tsakanin mutanen mu'awiya da kuma mutanen aliyu su yi yaƙi to akwai wannan abun a tsakaninsu amma tun da shine shugaba kuma sai sashi ya sallah suke faɗi da kuma ba don da ba ne ta annabi sallallahu alaihi jagora shi ya kamata imama shi sallah da ban saka kai masa sallah ba shine shahid na wannan babi da mai littafi ya kulla mana an gane kenan sarki ko kuma shugaba shi ya kamata yi magawa sallah ba wai kowane irin mutum ba ko kuma ya fi makusantansa su yi masa sallah da imam hakim da bazzar da gabarani a mujamul kabir da bai haƙi suka roito wannan waza da fi akhirihi a cikin ƙarshen a farkon hadisin faƙala abu huraira a tunaffasuna alab ne nabiyakum bi turbatin tadfanunahu fiha wa qad sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ahabbahuma faqad ahabbani wa man abghadahuma faqad abghadani wato sai abu hurairah kawo ta kalma nan sai kawo ne ƙari da imam al bayhaqi yake faɗi abu hurairah da yanzu ana binne shi sai na mamaki ga jikan annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ana ta zuba ƙasa shi kuna zuba ƙasa a jikan annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya musu kamar yana nuna matsayin shi Hussein din gashi kuma yau mutane suna zuwa ƙasa ce ba ku ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi ba duk wanda ya so su to wato ya so ni duk wanda ya ƙi su kuma ya ƙi ni amma shi na wannan ya yi kamar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu Aisha take faɗi yanzu kuna jin daɗi ko kuma a Fatima in ba na manta ba kuna jin daɗi yanzu kuna sa ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai don ba a yi ba ko bai da kyau amma ganin girman mutumin da kuma abin da yake faruwa da shi na ana zuba kasa kawai shine ba wai don bai da kyau a yin ba to ana nuna kenan matsayin Husaini abin da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so wa'annan yara da kuma gashi yau ana binne shi duk da son da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake maka masa wa'annan da suke binne shi ba wai don ba sa son shi bane wannan shine kuma girmamawa a gare shi karamci ake masa amma shi Abu Huraira sai ke faɗi wannan kalma don ya tunatar da su matsayi wannan bawa da suke turbuɗewa a ƙasa a yau an gane? na'am wannan imam ahmad ya wannan ƙari walakin na lam ya so kissa ta takadima sa'id lissalati sai dai shi bai kawo wannan kissa na gabatar da sa'id a kan sallah ba wa inna ma ashara ilaiha bi qawlihi fa dhakara al shi imam ahmad kawai sai faɗi haka sun qala al hakim sahihul al isnadi wa wafaqahu al dhahabi wal hadith awradahu al fi majma' al بتمامه مع الزيادة, مع الزيادة ثم قال ورجاله موثقون إنجي إمام الهيثمي وأزاه الحافظ ابن هذا يا جنجنا حديث كما في التلخيص إليهما مقرونا مع البيهقي وقال فيه سالم ابن أبي حفصة ضعيف في كما سيجنجنا حديث زواغ إمام أهاكم دكما هيثمي سيجي أما حديث أقوي salim bin abi hafsa ضعيف شيكم ما يرونيني لكن رواه النسائي وابن ماجه من وجه آخر عن أبي هازم بنهبه سيدا إمام النسائي دا ابن ماجه سروي توي توفت فسكا دبان دا أبي هازم دين دا كمان يد يد هكا وقال ابن المنذر في الأوسط ليس في الباب أعلى منه باب وني حديثي أشكي ونن بابي دا يفي درجة بمعنى يفي ونن حديثي إنجيسي لأن جنازة الحسن حضرها جماعة كثيرة sahabati wa وغيرهم ce jana'izan Hassan ɗin sahabbai da yawa sun halarci wannan jana'iza sahabbai da ya to kaga inda wannan abun ba sunna ba da wani sahabi yayi itiradu yace a'a ba haka bane sabbai da yawa suna nan a lokacin da Hassan ya rasu ta kai masa wannan sallah din qultu هذا كلام الحافظ وانما قال امام حافظ ابن Hajar وفيه بعض وفي بعضه نظر وذلك من وجهين امام ناصر الالباني shi ma zai yi mawato ibn hajar at-taqib kenan shi a maganar da ya faɗa akwai abun duba a ciki saboda fuskoki guda biyu ta farko itlaqu dha'fi ala ibn abi hafsata wato yadda ya ce wato ibn abi hafsa din nan da'if ne ينافي ما قاله في ترجمته من التقريب كما آه تقريب إيه، ابن هجر أنا هذا في أنا كرين شي تقريب التهذيب ياي التهذيب تكون تهذيب أقول إمام المزي أنا هذا في كمال كمال الكمال سيساك رجع كمال سي سيميدشي تهذيب الكمال ابن هجر سيد أو تهذيب الكمال كما سي سيميدشي تهذيب التهذيب يساك لو كان تهذيب تهذيب كما سيشي تقريب التهذيب duka littattafai ne da suke magana akan rijal kutubus sitta dole mutum da aka ambata cikin buhari ko muslim ko abu dauda ko tirmizi ko ibn maja ko nasa'i ko ahmad to sai ya da tarjaman su a wannan littafi shi mizzi ya fara tukuna ta cikin alkamal dinsa sai ya sake ah, summarizing din littafi sai mai da shi tahzibul kamal Ibinu hajar ya zo kuma ya ɗauki tazibul kamal shi kuma sai sake rigewa sai mai shi tazibul tazib ya sake ɗaukansa kuma ya sake taqribut tazib kowane na Ibinu hajar tazibul tazib din akwai mai mujalladi guda hudu shi na kamal ɗin babba ne sosai ya kai mujalladi goma sha wani abu saboda idan suka zo wajen malami wajen tarihinsa tun daga haihuwansa tafiye-tafiye rayuwarsa gaba ɗaya malamansa ɗalibansa ruwayoyin da ruwaito duka sai an kawo su a gargashin tarjamansa to sai suke ta ragewa wani wuri sai a cire sunan malaman a bacci shi kadai kawai a wani wuri sai a cire hadisan da ya ruwaito sai bari kawai sai daga shi sai kawai abin da ya shafe shi ko fiqa ne ko da'if to haka shi yayi a taqrib din amma ka zo ba ta'zib shi ma daga ya zawaita da yawa to a wannan littafin na taqribu ta'zib din ya faɗa je saduqun illa annahu shi'iyun ghalin sai ce shi ibnu abi hafsa din saduqun ne idan malama hadisi suka ce saduq bai kai ga akai masa ga ba'af ba shine daga shi daga nan yana sauka sai ya zama da'if an gane akwai thiqatun ko kuma awsaq sai thiqa daga nan sai saduq shine daga saduq daga nan sai da'if akwai kalmomi su la ba sa bihi laysa bil qawi layyinul suna kasa da abin da ya shafi saduq din to shine martaba daga nan an gama da abin da ya shafi siga kenan to sai ya kira shi da wannan kalmar shi saduqun ne sai dai shi'iyun ne galin yana tashayyu kuma masu zurfi a wajen shi'a haka malamai suka ce mai zurfi a shi'a shine wanda ke zagin su abubakar ke kafirta abubakar shine ghalin fi shi'atihi kenan yana kai ga abubakar baisun abubakar baisun umar baisun usman usman baisun aisha to ya zama a shi'a ta kai matuƙa kenan ya kai gulu sai shi amma yana da wannan amma kuma haka kawai bai hana a karɓa hadisinsa in dai bai da matsala in kuma abin da ruwaito bai da alaƙa da shi'ancinsa bai da alaƙa da zagin abin da baya so to iya ruwaito hadisi kawai kan wani abu to akan dubi adalcinsa da kuma haddansa sai a karba in bai shafi aqida ba an gane to sai shi tunda haka ne ya faɗi wannan to ya nuna hadisinsa ba zai zama ba'if ba tunda ya kira shi saduqun an gane qultu fa idza kana saduqan inji nasiruddin albani kenan fa hadithuhu hasanun ala al ala aqalli darajat idan har saduq ne to hadisinsa ba zai kasa kaiwa ga hasan ba shine aqalli daraja da za a ba hadisin saduq hasan kuma mun so yushariku sahih fil ihtijaji bihi ko idan aka ji hadisi sahih wannan kuma hasan ai hasan da sahih duka ana kafa hujja da su a malaman hadisi ba matsala wala yadhurruhu annahu shi'iyyun kasancewansa shi'a ne ba zai cutar da riwayan ba kamata karra fi ilmi mustalah fi ilmi kamar yadda yake tabbatacce ne a ilmin mustala wa yuqawi hadithu hadha anna al-baihaqi akhrajahu kuma abin da ke karfa hadisin imam baihaqi shi ma fito da hadisi fi riwayatin lahu wata tarwaya tashi min dariq isma'il bin raja'i az-zubaydi qala akhbarani man shahida al-husayn bin ali hina mata ce faɗi wanda ya bani labari wanda ya halarci Husaini a lokacin da ya rasu dan Aliyu fa zakara al haditha bi ikhtisari sai an bishi hadisin a takaice wa fihi qaulul Husaini li a cikin hadisin akwai faɗin maganan da Husain yake gaya ma Sa'idin din taqaddam falaula annaha sunnatun ma qaddamtuka ya akwai wannan maganan fahiya mutaba'atun qawiyyatun wannan mutaba'a ne mai karfi wa in lam yusammi fiha man shahida man shahada ko da ke ba ambaci wanda ya halarci kissa ba don don abin da yake fadi akhbarani man shahida al-husaini wa san kowaye bane ko an gane lam yusammi man shahida alqissa shine wancan da yake fadi kenan fagar sammahu salimun shi salim ya ambaci wannan mutumin din da aka ce man shahida al-Husayn din kama ra'aita wa ghayruhu kama yadda ka gani wa da wani salim ma aidan kama yashiru ila zalika qawlul hafiz kama yadda maganan hafiz ibn hajar yake nuni lakin rawahu an-nasa'i wa ibn majah lakin fihi ma ya'ti wa huwa الثاني أنني لم أقف على الحديث في الجنائز من سنن النساء وابن ماجه ولم يورده المزي في توفة الأشراف ولا نابلسي في الذخائر في مسند الحسين ولا في مسند الحسن والله أعلم قد أورد ابن هزم في المحلى هذه القصة بسيغة الجزم ابن هزم يا زود وأن القصة kai tsaye shi ba tare da shakka ba wa lam yudha'ifha bai raunana ta ba ma annahu lam ya'khudh bima dallat alaihi min al-hukmi sai da shi kuma bai yi amfani da abinda wannan kissa take nuni na hukunci ba me ya abinda kissan take nuni gaggabatar da shugaba akan wali akan makusancin mutum shi ya kafa hujja da hadisi ya zo da hadisin bai rauna hadisin ba shi kuma bai ɗauki hukuncin da hadisi ke ɗauki da shi ba shi sai ya nuna babu makusanci shi ya fi zama ya zama liman akan shugaba sai amfani da ayoyin alqur'ani wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillahi kasan shi zahiri ne dama mai bin aqidan zahiriya to shi ya samu aya ta yi magana akan abu ko da ba akan wannan ba inda ya tana da alaka da larabci a wannan sai dauko sai ya hada shi to wannan shi zamu yi amfani da shi shine ma'anan zahiri mabiyin mazhaba na Dawudu zahiri yana da shi waɗanda suka wato yi ma wannan mazhaban hidima ibn hazam yana da littafi al-muhalla shi mujalladi goma sha uku ya yi bayanai da yawa littafi littafi ne sosai amma malamai suna ba da wato shawara irin ɗaliban ilimi masu zafi zafi bai kamata su karanta wannan littafi tukuna ba sai sun karanta wasu littattafai tukuna na mazhabobi daban-daban kafin su ɗauke shi don yana da zafi akan malamai a maganganunsa da yawa baya sauki shi ibnu hazam to in ba ga mutum sai ya saba da maganganu miyagu akan malamai saboda yanayi inda ya tasirantu da abubuwa da yawa daga ciki an kama shi an ɗaure shi an masa abubuwa da yawa to sai zan baya sauƙin in zai yi magana in ka ji ya yi magana a kan mutum ko da abu wani irin mutum ne sai ka ga abun bai kamata ya yi wannan ba to malamai da yawa suna abu na man da kan malami ne a kowane irin fanni sosai sosai malamai da yawa suna marji'i da maganganunsa shi ibnu hazam ɗin to ya kawo kissa bai na kissan ba ko da ke bai karbi bai rike bai riko da abin da kissan take nuni fa qala qulna lam nad'i lakum ijma'an fatu'ariduna bi hadha sai ce ba mu yi muku da'awan ijma'i ba ballantana ku kawo mana mu'araba da wannan walakin idza tanaza'a al-a'immatu idan malamai suka yi wato jayayya to ar-raddu ila al-qur'ani was-sunnah kuma koma shine qur'ani da sunna wa fil qur'ani was sunna ma awradna qurani da sunna ga abin da za mu zo da shi sai ya kawo waɗannan ayoyin da hadisai da suke nuna shi a wurinsa ko da ke ayoyin ba suna magana akan sallah ba na gawa hadisin ba suna magana akan sallah na gawa ba amma shi sai ya ɗauko su sai ya ɗabbaga su akan wannan matsala an gane saboda ne ma'anan zahiriya din ya samu hadisi ko qur'ani to bai kaujewa akan abin da qur'ani ya faɗa ko hadisi قلت وكأن ابن هزم رحمه الله لا يرى, لا يرى أن قول الصحابي السنة كذا شيء في حكم المرفوع شيء ابن baya ganin cewa idan sahabi ke fadi cewa mina sunnati baya kallo wannan a matsayin hadisi marfu ne yana daukansa a ra'ayi ne kawai na sahabi وهذا خلاف المتقرر عند الأصوليين أن ذلك في حكم المرفوع شيء ونن خلاف ما تقرر ساباني أبن دما لمن أصول دما لمن حديثي سك تبتر إذن صحابي من السنة كذا فينا matsayin hadisi marfo babu shakka a wajen malaman hadisi da malaman usul ce ibn hazam ne kawai ke ganin haka wa huwa sawabu insha Allah ta'ala shine daidai in Allah ya so wa sayati ziyaratu bayani li hadha fil mas'ala a mas'ala ta 73 akwai ƙarin bayani akan wannan mas'ala inji مال ناصر الدين الباني واما ما اشار اليه ابن هزم من القران والسنه abinda ibn hazam yayi nuni da kai akai akan qur'ani da sunna da yake fadi abinda ya dogara da su fa ya'ni qawluhu ta'ala wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah wato ulul arhami waɗanda suke mabuta zumunta sashin su yafi cancanta ga sashi to sai dauki wannan su yi tsabbaga shi akan sallah ma akan gawa wanda yake makusanci kaman uba ya fi cancanta ya sallah ga ɗansa ɗa ya fi cancanta ya sallah akan uba ƙane ya fi cancanta ya sallah akan wa kowa akan ƙane shi sai dauki ɗauki wannan aya wannan ayoyin kuma suna magana akan annabi wa aula bil mu'minu azwajuhu ummahatuhum ulul har zuwa ƙarshe akan magana wato lokacin da ake gado da hijira wannan aya ta sauka ne da kafin farkon musulunci idan mai hijira malam murtaba ya yi hijira sai aka annabi ya haɗa mu mu ne ce to ka riƙe shi a gidanka shine yanzu zaka zauna da shi ka kula da shi misali to idan na rasu malam murtaba zai gaje ni saboda wannan hijiran a za a farkon musulunci kenan ana gado da hijira da ƙarshe sai waɗannan ayoyin suka sauka wa ulul arham ba'dhum awla bi cewa yanzu a ba da hijira ake gado ba da yan uwantaka yan uwantaka fi si yafi akan gado da hijira kaga sosai ya dauko waɗannan ayoyin sai ya sa su akan abin da ya shafi kuma sallah akan gawa an gane kuma ayoyin ba akan su suke magana ba to shine wannan aya kenan walahu صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي في المسألة التالية faɗi ba shugabantan mutum a gidansa ba ba zuwa gidan mutum ka zama kai ne oga a gida zai yi abdallah zai zo ka. sai abin da ya fara bai da rayuwa to abinda annabi ke nufi a nan kenan shi kuma sai ya ɗauka sai ya haɗe shi da maganar sallah kama fi riwayatin kamar yadda zuwa ruwa istadalla biha bihi ibnu hazam ala anna al haqqa bis salati ala al-mayti al-awliya shi a sa sai ya gani wanda bi cancanta ya sallah shine waliyan mutum wanda suke makusanta in ji ibnu hazam wala yakhfa annahu istidlalun bil umumi baya koyuwa shi ya istidlali ne da umum da abin da yake am akan wanda yake mutlaq ko muqayyad an gane wannan an kayyade shi idan ba aka abin nan wannan a ne ne suka magana akan yan uwantaka na kamar yadda na faɗa abin da shafi hijira ko kuma mutum a gidansa ka an kawo mutum ziyara a gida aka zo za a yi sallah kenan wani sai ya zarce shi bismillah bari mana sallah sai shi mai gidan ya zama liman ko kuma ya shugabantar da wani abin da ake magana a nan kenan ba ana magana akan sallan gashi to wannan umum duka sai ya dauke sai ya dabba gashi akan sallan gawa wa daliluna wa huwa hadisul husayn ma littafi ke faɗi dalilin mu hadisin husaini wanda ya tabbata wa huwa radiyallahu anhu khasun shi kuma khas ne idan hal am ya zo akan gabatar da khas akan am akwai mutlaq akwai muqayyad sannan akwai am akwai kuma khas to lokacin da aka samu am sai aka samu khas to khas shi za a dauka akan am ko aka samu mutlaq sai aka samu muqayyad muqayyad shi za a dauka akan abun nan shi abin nan mutlaq din to sai ke faɗi haka huwa muqaddamun shi ake gabatarwa kama huwa muqarrarun fil usul kamar yadda yake tabbaci yake a usul walidhalika dhaba ila ma zakarna jumhurul ulama saboda malamai da yawa sun tafi akan wannan yadda muke mu ma in ji malam Nasiruddin Albani ka Abi Hanifata wa malikun wa Ahmad wa Ishaq wa Ibn Munzir wa Shafi'i fi qawlihi al-qadim kama fil majmu imam malik da abu hanifa da ahmad da ishaq bin rahuya kenan da kuma ibn al da imam shafi'i a maganansa a littafinsa al-qadim imam shafi'i na da littafai guda biyu ina da al-qadim ina da al-jadid al-jadid ya yi tun lokacin da yake zaune a makka ya rubuta littafinsa sai ya take tafi sai ya tafi masar da je masar kuma sai sake bincike ya hadu da mutane da suka haɗu da sahabbai wanda ba su zauna a makka ba sun bayar su annabi sallallahu alaihi suna da wasu hadisai wanda na makka ba su da su kuma shi za ya yi rubutu kila sabani waɗannan hadisan sai sake rubuta littafin sa al to sai ga al yana saba ma abin da za ya faɗa a qadim dinsa to wannan kaulin sa ne a littafin sa din al kamar da imamu nawawi ya faɗa littafinsa almajamu shafi a na biyar shafi na ɗari biyu da goma sha bakwai sun ma istadaraktu fagultu in ji mai littafi kenan sai na sake faɗi innal hadisan ladhi istadalla bihi ibnu hazam la umuma lahu ma hadisin da ibnu hazam yayi amfani da shi babu ma umumi akan wannan fi ma nahanu fihi baya magana akan abinda muke magana akai lianna ma'anahu ma'anan hadisin la yusalliyanna ahadun imaman bi sahibil baiti fi baiti kada ɗaya ya zama liman ga mai gida a gidansa akan abin da hadisi ke magana kenan ba akan mamaci ba ko wa haza bayyinun wannan kuma bayyane yake min majmu'ir riwayatil hadisi daga dukkan hanyoyin hadisi fa fi riwayati li muslimin la ya um, ummanna rajulun rajula fi sultanihi kaga wannan kuma zai ba shi malam nasiruddin albani karin karfi da aka ce fi sultanihi da aka ce mutum a kaduna waye sultan a kaduna gwamna to muna magana kan shugaba ya kamata ya sallah to kad la ya ummanna ahadun adam fi sultanihi an gane kada wani ya jagoranci wani a lokacin inda yake mulki ga shugaba shi ke mulki da kaduna misali to shi ya kamata ya sallar ga tunda da sultani ne a nan kaduna ko kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa bazin shi ne sultan to ba mai sallan gawa sai shi Umar da ya zo haka Abubakar da ya zo haka Usman da ya zo haka dukkan su ne shugabanni to ba mai sallan gawa sai su to hadisin kenan yana nuni haka din ma yana ƙara ƙarfi don shi Ibn Hazam sai amfani da hadisin sai ke faɗi Imam Albani wa fi ukhra riwaya daya la tu'ammanna ar-rajulu fi ahlihi wala fi sultanihi ba lemantan mutum a gidansa a iyalansa ko kuma a inda yake mulki kaga na ya rurruba ma gida da kuma mulki a gidanka wani ya zo ba zai zama lema ba sai dai inda izinin ka ne shi yasa aka hana ma mutum da ya zo ya zauna inda kake zama fi kamar kaman kasun a jikin ko a ina a zama akwai zaman mai gida yana fesin TV babba za ka gujera mai gida daban ne to daga zuwa gida kada ka zagayo ka zauna inda mai gida ba ladabi bane addini ya hana wannan sai dai in shi ce maka zo ka zauna to nan kuma yanzu da izinin sa ne amma haka kawai daga zuwa assalamu alaikum kafin ya tarbo na biyu kai ka riga ka dale a ba ba ba ladabi bane na musulunci to wannan shine daga cikin abin annabi yake magana ba a limantan mutum a gidansa ko a inda yake mulki fa hadha hujjatun ala ibn hazm in ji nasiruddin albani wannan hujja ne ka akan ibn hazam din li'anna adh-dhahira anna al-murad bihi as-sultan alladhi ilayhi huwa wilayatu umurin nasi abinda ake nufi shine sulda wanda yake shugabantar mutane shi ake nufi ba ana nufin gida kawai ba sultan aka ce sultan to inda mutum yake da iko iko kuma aka ce gwamna ne to shine da iko a Kaduna to ba mai limantansa in har malami ne shine ya kamata ya dudu ba shi kamata ya komai haka ya kamata ya zama in jana'iza aka kawo sai je a nemo gwamna lokacin hudu ba yayi sai a jira gwamna ya shigo <laughs> da abin da ya kamata kenan to kaga da duniya alhamdulillah an samu sauki da shine zai umurni ayi kaza a bar kaza kaga wa zai yi to kaji gwamna ya yi hudu ba ya yi magana a kan kaza yau ba wanda zai kusanci wannan abu to aje wannan shi yasa kuma komai ya zama wani iri ya yi magana a kan cin rashawa dan sanda zai karbi wani abu <laughs> eh? ji gwamna ne ya hudu ba ya faɗi wannan ba zai karbi komai ba to da an samu sauki to a da haka yake shi yasa za ga suna tafiya ba su da matsala والظاهر أيضا أنه مقدم على غيره ولو كان أكثر منه قرآنا أبن دي في ظاهر شيني شو غواشي أبيه غباتر وأكو ننسى كودا أكوي وندي في شكراتون القرآن أسأل نيو كل يوم الناس أقرهم لكتاب الله أسأل نيو كل أما وجن جنائزة wannan ko da yafi qur'ani unzur ash-shawkani imam ash-shawkani a littafin al awtar yayi bayani akan wannan littafin mujalladi na uku shafi na 133 mun ga wannan mas'ala kenan mai littafi ya kawo mana bayanai da yawa kawo maganan ibnu hazam da takharijin hadisi mai tsawo akan wannan mas'ala cewa dai abinda ake nuni a nan shine duk lokacin da aka samu rasuwa akwai shugaba to shugaban ya kamata ya yi sallah in babu to sai ya samu me mafi sanin qur'ani kenan sai ya dawo asali na sallah na yau da kullum an gane ko kuma yanzu an kawo a nan a masallaci aka kawo gawa mara imam tukur yana na ya kamata ya sallah tajiddin ko baba gana ko ni malam tukur shine shugaba a masallaci kuma shi yanzu an gane shi ya kamata ya yi sallah to idan kuma ba irin haka to sai a samu mafi karatun ƙura'ani sai zama shi ne zai yi sallah misali a tafiya ne ba liman misali a wurin to sai a duba waye ne ko a wani wuri dai a cikin jama'a da ba su naɗa jagora ba to sai a nemi makarancin alkurani sai ya sallah fa in lam yahdur alwali aw na'ibuhu falhaqu bil imamati aqrahum li kitabillah idan har aka yi rasuwa liman bai zo misali shugaba bai zo ba ba mataimakinsa to wanda yafi ya zama liman shine kuma agarauhum likitabillah har yanzu ne ba kawo yan uwa ba kenan sai wanda yafi karatun alqur'ani sai a dawo asali na wajen limanci kuma yanzu tunda babu wani dalili da zai samu gabatar da wani ko to sai mu koma al-asl al shine wanda zai zama liman shine wa wanda fi karatun alqur'ani to yanzu sai mu dawo asali summa ala tartibi alladhi warada zikiruhu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam daga nan sai abi tsari da ya zo wajen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama in babu wannan sai wannan in babu wannan sai wannan har zuwa ƙarshe a bangaren limanci kenan kamar yadda ya zo a wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wanda zai zama liman ga mutane wanda ya fi su aqra'uhum sai ya kawo ismu kamar na tafdil kama shi afdaluhum aqra'uhum likitabillah wanda fi iya karatun alqur'ani fa in kanu fil qira'ati sawan sai ka duba dukkansu wato menene kenan dukkan su mahirai ne wato ƙwararru ne a cikin karatun alqur'ani so sai duba fa'alamuhum bis suna idan aka samu sai zuwa dawo bangaren suna ta annabi wai fi sanin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama bayan su yi daidai a qur'ani ta sai dawo sunna idan aka gano fa in kanu fi sunnati sawa sai aka zo kuma a sunna su ma iri daya ne gaba daya. sawa'an fa muhum hijratan a zamani annabi kenan sai da to waye riga hijira sai ka duba wani ya riga wani hijira wani ya hijira shekara ta kaza wannan shekara ta kaza sai dauki wanda ya riga hijira an gane fa in kanu fil hijrati sawa'an idan a hijira gaba daya sun zo iri daya ne kamar shekara daya fa muhum silman sai to waye fi wa ya riga musulunta a wani wuri akbaruhum sinnan wanda ya fi girman shekaru sai duba to ya fi shekaru don haka da suka zo daidai kuma fa duka akwai wato sifofi duka da ake bi ake bi har a fidda liman ba haka kawai za a dauko a bada liman ba sai duba wa'annan sifofi kai akwai inda in aka zo sai a duba to ya fi sa kaya masu kyau wanda ya fi ado sai ya dauko shi malamai fiqh sun kara hadda waɗannan saboda ana so leman duk lokacin da aka ganshi eh lallai zai kai gaban ubangiji ba irin yadda muka saba a ƙasar nan ba liman shine me. kuma baya a kaya za ga riga daban wando daban hula daban baki duk goro <laughs> da haka aka yaka sa mutane suka guji addini wallahi a da can ko ba gane ba wanda suka yi karatun da a makarantu headmaster ko kuma malamin arabi shine mai dukan yara to in ka ganshi kuma kamanninsa ba kyau ga duka da za a yara zo su irin wannan abu ko da malam yayi malam turanci aka yi ma laifi sai ce bali maran arabiya zo shi bai sun ana sa yara don su kishi ne ga kamanninsa ba kyau ga kuma dukan yara da haka yara suka ki arabiya wallahi tun a da zamanin zuwan turawa suna da wayo da wannan wayon suka sa aka ki karatu addini sai ga yaron malamin boko tsatsam yayi zonzoro ya bar gashi ya sa abin nan ya tsafta shi kansa malamin arabi sai ya shi wani iri kuma shine mai duka sayar to da haka malam arabi suka taso sai zama yara ga shi bayi da kamanni mai kyau ga kuma mugu ne ko yaro to haka yara Allah ka kiyar da su addini idan aka zo kuma sai a tambaya wa ke so ya zama malamin arabi sai ga duk sun yi haka wa ke so ya zama malam turanci ga yana daga hannu da haka wallahi haka za ka giya arabiya a da ga duba tarihi a gani turawa suna da mugu wayo su sai yadda za su yi ko da irin aka su shigar da wasu abubuwa da yawa to ana so liman kullum ya zama cikin tsafta cikin kaya masu kyau kamar yadda kowa yake sawa wanda ba yadda muka saba a Najeriya ba da an ga liman ke kai kai daga duba malam fa mun shi kada Allah ya bashi abu mai kyau <laughs> Allah haka haka al'adunmu suke ko ba haka bane yanzu da za a ga wata mota tinted a nan wurin aka ce na liman ne wallahi kuwa sai ya neme ta sai ya ja duwa to bai motar liman la ila mun da za a je na senator ne a alhamdulillah ai dama mun sani da za a je na wani banka ne a ba matsala wani dan kasuwa ne ba matsala amma liman kada ya samu mai kyau sai an duba ta liman inna lillahi wa inna kaga haka muka tarbiyantu <laughs> sayyidullah kuma an ka wasu kasashe zaka sabanin haka ne liman su ne masu abun nan Allah in ka je wasu kasashe zaka limamai su ne komai duk lokacin da gana magana kyauta mai abin nan to limamai ne suke malamai ne suke wannan su suke da dukiya da yawa astaghfirullah <laughs> to ana duba irin waɗannan sifofi a wajen limanci kenan na maganan gawa sai a koma asali wajen limanci na salloli na yau da kullum sai annabi <coughs> sai dai annabi yake faɗi wala ya ummanna rajulun rajula fi sultanihi kada mutum ya limanci mutum a inda yake da iko wala ya fi baiti ala takrimatihi kada kuma ya zauna a gidansa a inda yake zama inda yake girmamawa illa bi izini kaga hadisi daya ne ma sai da izininsa iya maka izini to nan kuma sai ka zauna in bai maka izini ba kada ka je ka zamu inda yake zama ka zauna ko mota zaka shiga misali babban mutum irin wanda direba yake ja to kada ka je ka koma ona side ka zauna an gane kamar direba yana ja ya gayyato ka za ku tafi wani wuri da shi to kada ka bude wani sai ko ka koma kusa da direba ko kuma ka koma ɗaya bangare sai in ya ce maka zo ka shiga nan shi zai shiga tare da direba da za ka koma gefe ce a'a ka dawo nan to sai ka dawo man ba ka kada ka zauna mai a ona ɗin takaruma na shi kenan an gane duka yana daga cikin ladubba na musulunci da yake bukata imam muslim da waninsa daga cikin mutane masu ashabu sunan wal masani dukkan su wannan hadisi daga Abu Mas'ud al badari al-Ansari radiyallahu anhu du suka ruwaito hadisi wa ya ummuhum al-aqra walau kana gulaman alitashi sai kawo to ko da yaro ne wanda yafi kowa karatu to shi zai zama liman nan ba kula kuma da yaro ne an gane idan ya fi kowa karatu to yanzu shine babba shi ya kamata ya zama liman lam ya bulugul hulma ko da kuma bai balaga ba a sallan gawa ko kuma sallar yau da kullu in dai yana da qur'ani ya haddace qur'ani sauran ba wanda ya haddace to kada a dubi girma nan kuma a girmama me littafin Allah wanda yake dauke da shi yanzu ya dauka shi sama da kowa kuma me dalilin malam a kan wannan sai ke faɗi hadisi amru binu salama radiyallahu anhu annahum ya'ni qaumahu mutanensa wafadu ala nabi sallallahu alaihi sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi ah, binnan tawaga sun zo wajen annabi sun karɓi musulunci sun musulunta a madina falamma aradu an yansarifu lokacin da suke so tafiya sun gama zaman da za su yi da annabi qalu ya rasulullah mai ya ummuna sai suke zai zama liman din mu a sallah kamar yadda kake jan mu kana sallah waye zai zama qala sai annabi sallallahu alaihi ce aksaruhum jam'an lil qur'ani wanda yafi ku yawan tara al a kansa aw akhdan lil ko wanda yafi riko da al qur'ani falam ahadun min al qaumi jama'a ma jama'atu inji amru binu salima ɗin sai ke faɗi babu wani mutum a mutanen da muka zo wanda ya fi tara fiye abin da na tara duka ni na fi su tara alqur'ani fagaddamuni sai suka sani gaban musu sallah wa ana gulamun nina yaro a wata riwaya yana dan shekara shida a wata riwaya shekara bakwai bai kasa bai wuce shekara bakwai ba sai zama yana sallah har ma a wata riwaya yana sallah rigan da ya sa ya yage a duwawunsa a waje wata mata ta zo ta wuce sai ce don Allah istaru istaqari'ikum ku rufe duwawun makarancin ku mana yana sallah duwawunsa na waje riga ya yage ce sai aka tara aka siyo masa riga bai taba samun murna irin wannan karon ba to da yaron ka sai mai riga tsalle ce to sallan ma da aka sashi bai sashi murna kamar wannan rigan da aka siyo mai ba <laughs> ya faɗi a wata riwaya haka ya zo to a nan ce sai suka gabatar da ni wa ala shamlatin li a ɗan wani riga tawa riga shine ka bashi aka wata jallabiya tawa wanda ba kai ta kawo ba fama shahidtu jam'an min jarmin illa kuntu imamuhum tun daga wannan lokacin ban taɓa samun wani taro na mutane ba wace na zama limamin su wa kuntu usalli ala janaizihim ila yau yawmina hadha sai ni zama ni nake sallah kan janaizan har wannan magana lokacin da yake da wannan hadisi shi yake zama liman a sallah da kuma janaiza abu dauda da bai haƙi su hadisi asalin hadisi yana cikin buhari وليس فيه موضع الشاهد منه سيدي بابو محل الشاهد عند مكي أتكين بهاري وهو رواية لأبي داود وقد خرجته في صحيح أبي داود رواية نينا أبي داود عندما يلتابي في الدور صحيح أبي داود وأن إن شاء الله ننزام زيا ساتي ميزوا sai mu tashi akan idan aka samu jana'iza wato gawawaki da yawa ya za a jera su wajen sallah ba ya kamata ya zama wajen kusa da liman har zuwa ƙarshe insha Allah na'am